Akwai abubuwan karuwa da dama danganci da wannan zaman taron muhawara. Na farko dai a yau maganar karɓar cin hanci da rashawa batu ne da ya kamata a ce an ciwo kansa, musamman ma akan sha'anin hako da ma'adinai. Mafi yawancin 'yan Nijar ba sa biyar ka'idar da ake shimfiɗawa tsakanin gwamnatin Nijar da waɗannan kamfanoni masu haƙo da ma'adinai. Alhali kuwa akwai matsalolin cin hanci da rashawa a ciki, saboda ba kowane ɗan ƙasa ne ya san abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ba. Su 'yan siyasa suna ƙoƙarin ko ta halin kaka da sauri-sauri su samu kuɗaɗen da za su gudanar da siyasa. Su kuma kamfanonin masu wannan aikin suna ƙoƙarin wawashe arzikin domin tafiya da shi. Inda matsalar take ma yare masu tasowa za su tashi tutar babu ne. Wannan taron mun yi na'am da shi dangance da kamfanin Somina yaya za a kulle yarjejeniya sannan babu wanda ya san abin da yarjejeniya ta kunsa. Don haka ni nake C'est pourquoi moi j'ai dit il y a des risques de corruption là-bas, il faut aller voir